margin gina gane da tafarnuwa tasa tafarnuwa tiya kawo ku To, dala dari. a ranar Larba ne filin na na Plus Tumo ya ɗauki harami a kan ciwaciwar saye da sayarwa inda wurin ya kasance kasuwar baje kolin masu kayayyakin lambu kayayyakin da ake fitowa da su daga sassa daban-daban na jihar Agadez. Musamman ma a wajen wannan kasuwar baje kolin kayayyakin lambu irin ta ta shida. Sule Barka shugaban wata ƙungiyar masu noman kayayyakin lambu ne da ke timiya a cikin gundumar Departement ɗin Ifirawan ya yi muna ƙarin haske. Mu ne muka fara fuwar da mutane kadan ne a sannu sannu muka samu mutane duka tabarkalla sun amince da shi. Kayan nan su zo da Departement ɗin Ifirawan. Akwai komin Cimiya, Tabalo duka Region Dagadas shine kawo wannan arzikin noma. Da kadan kadan muke amma yanzu mun shige shi saboda mun shige shi mun samu gwamnati ta kawo zaman lahiya cikin ayir ta hana mutane masu zuwa ta iya wajen alji Niger wajen Libi wajen ko suna mutuwa banza sai gwamnati na yanzu sai ya ce Asarid Abubakarim wani mai noman kayan lambu ne a timiya ya bayyana cewa akwai kaya da yawa kuma suna fatan su kare baki daya kafin karshen wannan kasuwar baje kolin ni na fito daga jihar agadas can wajen cimiya ni na kawo da bino da orange na kawo ina sai da nan kilo guda ina sai da shi jikka guda na dabino ina sai da na orange jikka guda alhamdulillahi sha Allahu in dai mutane na cikin gari sun fito kowa yana zuwa yana sai in kowa ya zo wallahi ba su wuce semen guda kalar lemun tanjalo da kuma dankalin turawa su ne suka fi ɗaukar hankulan jama'a kasancewar farashin su bai da tsada na zo ne sayan tafarnuwa da kuma dankalin turawa a gani na kayayyakin su suna suna da arha fiye da na kasuwa. Kanikin gana wannan kaya kuma alhamdulillahi kuma an ce mana ne Nigerian Nuris le Nigerian. Ayo kuma ai haka nan ne yayi. Domin samun saukin kayayyakin lambu iri daban-daban da suke sayarwa masu wannan sana'a ta noman kayayyakin lambu sun buƙaci a buɗe musu waɗannan kasuwannin bashi koli a cikin sauran shahohin ƙasar nan.